فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا sai Allah ya kare su da falalarsa daga sharrin wannan rana ya ba su kwarjini da haske a fuskokinsu domin girmamawa gare su da shigar musu da farin ciki a zukatansu.